وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammacina tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya a yammacin je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau kuma za mu tashi farkon aya ta saba'in da ɗaya kakan haka akwai tambayoyi mai tambaya ta farko yana tambaya ne cewa yakan zo wurin darasin tafsiri da alkur'aninsa kuma sau da dama yakan ji waɗansu fa'idoji na ilimi waɗanda yake buƙatar ya rubuta su shin ya halatta ya rubuta su a gefen da ba rubutu a takardar alkur'ani din ko kuma yaya zai yi ina ga abin da zai fi dacewa shine ka samu abin da ake kira daftar Rufawa'i, wanda exercise din ka na rubuta fa'idojin ilimi irin waɗanda zaka ji za su kare ka wanda da an faɗa kamar kyautawar ido in mutum bai rubuta ba sai ya manta to sai mutum ya gaggawa sai ya rubuta wannan shine zai fi sama da ka rubuta a jikin takarda din ta alkur'ani tun da shafin baya da faɗi da yawa kuma wannan zai bayar zuwa ga in ba ka gwanance ba wajen rubutu ila ka lalata takardar ko kuma idan bironka irin mai inkin nan ne ko ya ruwa ya taba wajen kuma ya lalata maka alkur'ani to amma idan ka samu dan karamin exercise ɗinka ko dan littafin ka dan kankani duk lokacin da ka ji wani abin da kake da sha'awar ka rubuta to kaga sai ka rubuta sai ya kare ka wani lokaci na gaba malamai suka ce ma hufiza farra wa ma kutiba qarra abinda aka haddace mutum zai iya guduwa wata rana ka neme shi ka rasa amma abinda aka rubuta to ya zauna kenan da haka ke waɗansu kuma suka ce a abinda yafi shine haɗa tsakanin guda biyu ka rubuta sannan sai ka haddace ta yadda in wata rana ka ta ha'ince ka sai ka koma kan abinda ka rubuta shi hannu ba zai ha'ince ka ba wannan kuma yake tambaya dangane da cewa mahaifiyarsa tana da shekaru kusan ɗari a duniya sakamakon haka in za ta yi azumi zai wahalce ta sama da kima zai wahalce ta sama da kima me zai hana ta ciyar sannan idan har za ta ciyar shin zai iya ciyarwa shi da yake zaune a wani gari da ba a can take ba a madadinta idan ba ta da halin ciyarwa ka ciyar a madadinta ya yi a ko ina kake ba ba ne ba sai a garin da take zaune ita inda tana da halin ciyarwa sai ta ciyar a garin da take amma ba ta da hali kai za ka ciyar a madadinta sai ka ciyar a garin da kai kake idan kuma ka tanada ka kai mata ta rinka ciyarwa din ita da kanta kuma shi ma kuma duk ya yi. mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da cewa shirri riba tana iya shiga cikin kuɗi na takarda ta naira da dala 'yar amurka da stalin pound na ingila da sauransu ko kuma dole sai cikin zinari da azurfa zance mafi inganci riba tana iya shiga cikin takardu na kuɗi ba sai cikin zinari da azurfa ba ko shakka babu zinari da azurfa su ne asali waɗanda aka haramta riba a cikinsu lokacin da za a yi cinikayyarsu tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta sharaɗi guda biyu dole ya zanto mislan bi mislin kuma dole ya zanto yadan bi yadin lokacin da zaka sayar da zinari da zinari ko azurfa da azurfa dole ne zinari gram 80 in baka kai ma zaka bani zinari gram 80 azurfa gram 80 kai ma zaka bani azurfa gram 40 ko da nawa zinarin an sarrafa shi an yi yan kunna da shi an yi awarwaro an yi sarka kai kuma naka yanzu aka haƙo shi daga ma'adini amma dai zinari ne to ba a cewa tun da ninawa an sarrafa shi gram tamanin naki ya kamata ya zanto a madadin gram saba'in naka na wanda ba a sarrafa ba tunda dai zahab ne bi zahab to zahab bi zahab kuma la yajuzu tafadulu fi bai'ima ba shi halatta mutum ya fifita wani akan wani dole ya zanto daidai wa daida kamar yadda manzo Allah ya bayyana shine bislan bi bislan din sannan kuma yadan bi yadin hannu da hannu abinda suke nufi da yadan bi yadin shine an yatimma taqabudu fi majlisil bay' sawa'un zinari da zinari ko azurfa da azurfa ina fata an fahimta waɗannan su ne asali kuma su ne shugabannin kowane kuɗi shi yasa malaman da suke cewa riba ba ta shiga cikin sauran takardu na kuɗi su a ganin su zinari da azurfa su ne asalin kuɗi duk abin da ba su ba to wakil yake yi wakiltar su kuma ba zai zama daidai da su ba a cikin amma duk abin da jama'a suka ɗauka suka ce sunan shi kuɗi kuma suke mu'amala da shi a tsakankaninsu da juna to wannan abin ya zama kuɗi kuma lallai hukuncin da zai faɗa cikin abin da ya shafi zinari da azurfa shi zai shafi wannan abin nufi yanzu mun ɗauki takardar naira a matsayin kuɗi to yanzu ba shi halatta kenan in sayar maka da naira dubu ɗaya haɗaɗɗa kan za ka bani naira ɗari tara da hamsin a ware hamsin hamsin ko yan goma goma sababbi saboda ina son in canja a wajenka in yi barazana da su wajen barka da sallah dole ne idan na baka naira dubu ɗaya kai ma ka bani naira dubu ɗaya amma in baka naira dubu ɗaya kai ka bani ɗari tara da hamsin duba da cewa ni naira dubu ɗaya ce dunkulalliya kai kuma naka naira ɗari tara da hamsin ne a ware ko yan goma goma ko yan hamsin hamsin ko yan naira ɗari ɗari dan dai kawai sababbi ne naka ni kuma nawa tsohuwa ce sai in ce ai haka idan muka yi haka mun yi riba dole sai ya zanto mislan bi mislin dubu ɗaya na baka kai ma dubu ɗaya ka bani sannan kuma sai ya zanto yadan biyadin yanzu na miƙa maka kai ma yanzu ka kirgo ka miƙa mu an yi timma taqabudu fi majalisul bai'i dole ya zanto haka akai ina fatan kun fahimta amma idan mutum ya ce babu riba a cikin waɗannan abin nufi ya halatta in baka naira dubu ɗaya kai kuma daga baya ka bani ɗari takwas ya halatta in bata dubu daya ka bani ɗari takwas da hamsin ko ɗari tara da hamsin to duk wanda ya wannan to ya bude kofar riba wannan zance na cewa takardu na kuɗi ko a ina suke banda takarda ka yau ko wata fata muka je mai ta mage sai muka yi islahi a Najeriya muka yi jima'i muka ce wannan tana da kimar dubu ɗaya don haka duk inda aka je kasuwa abinda da ake sarwa dubu ɗaya ka bayar za a baka to wannan ta zama kuɗi dan abin da ake kallo ita ce as kasancewar abu farashin haja ta yadda in ka je ka taya buhun wake nawa aka ce naira dubu kaza sai ka kirgo takardun ka bayar za a baka irin yadda kuma in zinari ka bayar kuma za a baka irin yadda in azurfa kuma ka bayar kuma za a baka idan ka je ka samu turmin atamfa wannan turmin atamfar yar ingila nawa aka ce maka naira dubu uku kai naira dubu biyar to shi kenan in ka kirgo takardun nan dubu biyar ka bayar za a baka a tamfar yadda kuma inda zinari za ka kwatanta kimar ka bayar shi ma za a baka yin azurfa ce za a baka a ce aikin da zinari da azurfa za su yi maka shine aikin da waɗannan takardu suka yi maka da haka hukuncin da ke shiga cikin zinari da azurfa shine hukuncin da zai shiga cikin waɗannan takardu na naira sawa'un naira ce ko kuma stalin pound ce ko mece ce kuma idan har mutum ya ce wai babu riba a cikin waɗannan to yana nufin kimar su ɗaya ko darajar su ɗaya kenan abin nufi idan aka samu yan naira ɗari ɗari na najeriya ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa goma ya zama dubu to kuma ya kamata in ka bayar da wannan kuma a baka dalar amurka ita ma ɗari ɗari ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa goma ita ma a baka daidai wa daida darajar su ɗaya ba mai hankalin da zai ci darajar su ɗaya ba mai hankalin da zai ci kima su ɗaya sannan idan har mutum ya ce ba riba ba za ta shiga cikin su ba abin da yake so yake so ba kuɗi bane ba to ko in ba kuɗi bane ba bai halatta in ba da wannan takardun ba ka bani buhun shinkafa gero ko ka bani atamfa ko ka bani yadi ko ka bani dukkan wani kayan bukata dan ka ce ba kuɗi bane ba sannan kuma da mutum ke nan ba za a yi amfani da su wajen sadaki da ake kaddara shi da rubu'i dinar ba za kuma a yi amfani da su wajen sata ko naira nawa mutum ya sata tunda ba kuɗi bane babu yankan hannu a ciki kaga idan mutum ya faɗi wannan fatawar barnar da zai yi tana da yawa da haka wannan magana ce mai rauni mutum ya ce waɗannan takaddun riba ba ta shiga ciki magana ce mai rauni daga cikin maganganun malamai amma maganar cewa kuɗi ce ita ce magana mai ƙarfi ko da shekul islam ibn taymiya zuwa ga ita yayi ishara a cikin majmu'ul fatawa idan ka duba jizi'i na talatin shafi na ɗari hudu da saba'in da biyu da na goma sha tara shafi na ɗaya cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya biya ya isara zuwa ga cewa duk abin da mutane suka yi ittifaki suka ce sunan shi kuɗi to sunan shi kuɗi kenan duk abin da ya shafi zinari da azurfa shi ma zai shafi shi wannan abin domin yanzu idan ka ce ba kuɗi bane kana nufin babu zakka a cikin mutum ko miliyan ɗari ya mallaka ta Najeriya babu zakka tunda ba kuɗi bane ba to kaga wannan barna ce ba karama ba sai mutum ya jefa al'ummar manzo Allah cikin halaka kuma wannan fatawa ta cewa lalle waɗannan takardu daidai suke da zinari da azurfa tun da abin da ake bace ba interest din nan ba riba bane ba dan haka kasuwanci aka aka baka ribar ka ko mai wannan fatawar kila ya manta da cewa shi kansa banki banda ma ita ribar banda ita ribar ai shi banki yana yin kowace irin hulɗa babu halal babu haram a wajensa galibin bankunan mu yadda zaka je ka karɓi rance ka je ka noma ko na rani ko na damina haka kamfanin gidan giya za su je su karɓar rance su sayo alkama don su je su yi giya haka bankin suke haka idan mutum zai sai raguna ya kai lagos lokacin babbar sallah ya ci riba to haka idan mutum zai sai aladu daga nan gurin ya kai in zai sai karnuka daga nan gurin ya kai banki duk za su iya bashi kuɗi ba sa cewa haza halalun wa haza haramun ma'ana yana nufin dukkan waɗannan mahalal ne to kaga wannan barnar da suke tana da yawa sannan kuma sukan yunkurin banki na addinin musulunci da musulmai ke yi ina ga shi wannan ma la mahalla lahu min al ihram domin shi bankin bai riga ma ya fara ba ballanta naka gane yayi daidai ko yayi kuskure musulmai ake bukatan su sai hannun jari a kafa bankin a cika ka'idar gwamnatin tarayya ta dala a ta naira biliyan 25 har yanzu ko biliyan 10 ba tara ba duk masu kuɗi sun kai bankuna sun kai kudaden su bankunan riba ko na cikin gida ko na waje mutane sun hana gwamnatocin jihohi galibi da suka yi alkawali da wanda suka ce za su bada miliyan 100 da wanda suka ce za su bada miliyan 200 da wanda suka ce za su bada miliyan 500 duk sun kame hannunsu sun ki bayarwa to kaga shi bankin bai riga ma ya fara ba balantana ka sai yayi daidai ko yayi kuskure da haka ina ganin wannan wani yunkuri ne wanda bai dace ba ya kamata mu tsaya mu yi yunkuri na kafa banki na addinin musulunci din namu ka yi kuskure ba shine laifi ba amma ka maimaita kuskure bayan an faɗar da kai daga da kai shine me shine laifi ka yi tuntube ka faɗi ba shine laifi ba amma da ka faɗi kuma sai ka tsaya a wajen baka yi gaba ba wannan shine laifi to bankin bai riga ma ya fara ba bai riga ya fara ta ta ta ba ballantana ya tuntube ya faɗa ce tashi a ga yaki tashi sannan a soke shi ta ta ta bai fara ba irin koyon tafiyan nan tunda ba riga an sai hannun jarin da aka riga aka kayyade ba da haka dai waɗannan al'amura suna daga cikin manya manyan al'amuran da idan mutum yana son yawa kansa adalci a fage na fatawa yakan karanta maganganun waɗanda suka gabace shi kuma in ya karanta maganganun waɗanda suka gabace shi kare ɗauki magana shahadza magana da ta fandare wa sauran maganganun da suka fi ta ƙarfin dalili sai mutum ya riƙe ta da hujjar cewa wani ya taɓa faɗin ta a da ina ganin wannan kuskure ne ba daidai bane ba Allah shirye mu Allah ganar da mu waɗannan takaddu da ta ɗaya da ta biyu da ta uku dukkaninsu waɗansu kasidu ne da waƙoƙi da waɗansu ɗalibai suka rubuta ɗaya daga cikin su Usman Abdulmajid daga nan Maiduguri akwai kuma wani Isa Muhammad akwai kuma wani ɗalibi shi ma daga Kano duk suna cikin mahalarta tafsiri abinda dai suke ina ga bai dace in karanta wata kasida da aka yi dan ni ba amma abinda nake so in ce da su na gode da kaunata da suke don Allah kuma ina fatan su ma Allah ya kaunace su irin yadda suka kaunace ni saboda shi sannan kuma abinda suke min kyakkyawan zato a kai ubangiji ta'ala ya sa ni sama da haka abinda kuma nake na kasawa da kuskure wanda su ba su sani bai boye gare su ina fatan Allah ya gafarta min shi ya yafe min shi za mu tashi kan aya ta ɗaya kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wal mu'minun wal mu'minat a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله inna Allah azizun hakim ubangije ce wal mu'minuna wal mummunai maza da kuma mummunai mata ba ba'dhum awliya'u ba'dhin sashin su majibanta juna ne ga sashi ko ka ce mataimaka ne ga sashi ko ka ce wato ainihin masoya ne ga sashi domin lafazin alwilaya yana ɗaukar ma'anar annusra taimako sannan yana ɗaukar ma'anar almahabba wato ƙauna mummunai sashensu suna son juna a shidda alal kuffari ruhama'u bainahum mummunai suna taimakon junansu sannan kuma alwilaya a wani lokaci takan ɗauki ma'anar alqurb wato kusanci kenan mummunai suna kusantar juna ba sa nisantar juna haka mummunai suke mazansu da matansu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani daga mummuna al-ma'ruf tauhidi kenan da duk abin da ya biyo bayan tauhidi cikin dangogin abin da Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya ce ayi kamar yadda al-munkar kuma yana nufin ashirk wal kufr da dukkan abin da ya resantu ya bi bayan ashirk wato shirka ko kafirci cikin dangogin abin da Allah ya hana ko manzan Allah ya hana duk abin da Allah ya ce a yi sunan shi ma'arufi duk abin da ya ce kuma a bari sunan shi munkari ashe ba a tantance ma'arufi da al'adun mutanen gari ko mutanen unguwa dan idan ganin idan mutane abin da suka hango ko suke tsammani ko suke zato shine kyakkyawa yo aida za a sami kyakkyawa ya sha bamban daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga unguwa zuwa unguwa ko daga mutum zuwa mutum dan abin da wane ya gani ya burge shi wane zai ce ni ko bai mun ba to kai ka ɗauke shi a matsayin ma'arufi to shi ko bai masa ba sannan shi abin da ya gani ya burge shi kai kuma za ka ce bai maka ba kai ka ɗauke shi a matsayin ma'arufi shi kuma zai ce bai masa ba ashe ba a tantance al-ma'ruf ta hanyar ganin idan mutane tsammanin mutane zaton mutane ko al'adun garin mutane ana tantancewa ne ta hanyar abinda qur'ani da hadisi suka ba da shaidar kasancewarsa ma'ruf ko abinda qur'ani da hadisi suka ba da shaidar kasancewarsa munkar ko da duk gari ba sa so in dai alqur'ani da hadisi sun ce ai to ya zama ma'ruf ko da duk gari suna yi in dai alqur'ani da hadisi sun hana to wannan abin ya zama munkari to mummunai duk yadda suke ya'muruna bil ma'ruf abinda Allah da manzo suke so shi suke umarni da shi wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani daga munkari wa yuqimuna salata suna tsayar da sallah wa yu'tuna zakata suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula sannan kuma suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lafazin yuqimuna salata da yu'tuna zakata malamai suka ce abinda ake nufi da sallah anan ita ce sallah ta farilla kamar yadda azzaka ana nufin zakka wadda take ta wajibi waɗansu daga cikin malaman suka ce a'a ana nufin sallar nafila da kuma sadaka ta nafila suka ce domin zakka ta wajibi da sallah ta wajibi bayar da su sauke wajibi ne amma mutum yakan samu kamala yayin da yi nafila bayan ya yi farali a sallah sannan kuma yi nafila bayan ya yi farali a zakka to a nan gurin yabo yake zuwa dan nan ne kamala din tafi ma'ana mutum ya yi farali kuma ya yi me yi mustahabi yi farali ya yi mustahabi amma mutumin da ya takaita akan farali ko shaka babu ya yi abin yabo amma bai samu kamala ta ƙura ta bani adam da ake so ya samu ba shine ne faraid wan nawafil fi babi salawat wa fi babi sadaqat da haka waɗansu malamai suka ce haka amma dai zance mafi inganci shine mu ɗauki sallah ɗin a matsayin ta wajibi idan ya so nafila ɗin ta biyo bayanta haka zakka ɗin ma ta wajibi sai ya zanto cewa nafila ɗin ta biyo bayanta wa yuti'una Allah wa rasula suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan su ne siffofin mummunai ga su a ciki idan mun kalla a ganin ido zamu ga guda hudu ne ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-sala wa yu'tuna az-zaka wa yuti'una Allah wa rasula domin al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wadansu malamai suka ce abu ɗaya ne al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar li'annaka idza amarta bil ma'ruf faqad an an munkarin amarta bi idan kayi umarni da kyakkyawa to kenan ka hana kishiyarsa shine me munkari in ko ka hana munkari kenan ka yi umarni da kishiyar munkari shine mai ma'ruf dan haka suka ce al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar abu dai kenan yuqimuna salat na biyu wa yutuna zakata na uku wa yuti'una Allah wa rasula shine abu na nawa na hudu idan mun bi wannan lissafin waɗansu malaman suka ce a'a ai ba'dhum u ba'dhin da aka faɗa a matsayin siffa ta dindindin tasu ita ma siffa ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd kamar yadda na faɗa wilaya tana nufin taimako walitaka tana nufin taimako sannan walitaka tana nufin ƙauna sannan walitaka kuma tana nufin kusanci su mummunai suna ƙaunar ubangiji ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu tsakaninsu da Allah suna ƙaunar Allah Allah na kaunar su in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum sannan su mummunai suna taimakon addinin Allah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum wa la yansuranna Allah man yansuruhu sakamakon taimakon addinin Allah da suke shi ma Allah sai ya taimake su su sun na farko wajibi ne shi kuma nashin na biyu jaza'i ne sakamako ne su idan sun taimaki addinin su shi ma zai taimake su in tansurullaha yansurkum sannan walitaka tana nufin kusanci kusanci zuwa ga Allah dan haka a cikin hadisin da ya fi kowane hadisi inganci a babin tabbatar da siffar waliyai shine hadisin cikin bukari, hadisul qudusi wanda Allah madaukakin sarki ke cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil har duk wanda ya gaba da waliyina to na shailanta masa cewa ya shirya za mu faɗa da shi sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawana bai taɓa neman kusanci na ba da wani abin da na fi kauna sama da abin da na wajabta mishi kafin nafila yi farali tukunna to wannan Allah ya fi kauna ka nemi kusanci zuwa gare shi ta hanyar me farali faralin sallah faralin zakka faralin dukkan wani dangi na farali sannan sai yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتس بها ورجله التي يمشي عليها to kaga idan bawa kuma ya kusanci Allah da nafulfuli bayan farillai Allah ya ce bawa ba zai gushe ba yana neman kusanci na da nafulfuli face sai na kaunace shi kaga kenan wannan sai ya nuna ashe walitaka tana nufin annusura, taimakon addinin Allah taimakon addinin Allah da dukiya da kaifin takobi idan jihadi ya zo duk ranar da yaki ya faru to wannan mutum zai hada guda biyun bi amwalihim wa anfusihim sannan taimakon addinin Allah da ilimin da ubangiji ta'ala ya baka taimakon addinin Allah da abin da Allah ya baka na mulki da mukami taimakon addinin Allah da dukkan wata sana'a da kake kai kai dan jarida ne yi wani sharhin bayan labarai da zai goyi bayan al'ummar musulmai da zai taimaka wajen gyara tarbiyyar al'ummar musulmai da zai kawo wani abin da cicciko al'ummar ka ne dan ta sama kowane irin fanni kake a cikin rayuwa akwai yadda zaka taimaka dan al'ummar ka ya kasance ta ci gaba dan saboda haka dai taimakon addinin Allah ɗaya ne daga cikin siffar waliyai sannan ƙaunar Allah din sama da ƙaunar kowa ɗaya ne daga cikin siffofin waliyai sannan kuma neman kusancin Allah ta hanyar aikata farillai da kuma aikata nafulfuli duk wannan siffa ce ta waliyai Duk wanda ya haka mace ne ko namiji ya zama waliyi dan haka a duniya ko dai su zanto a ada'ullah ko su zanto auliya'ullah duk inda mummuni yake dan birni ko dan kauye mace ko namiji waliyin Allah ne ba wai nan gurin mu musulmai bane ba sannan akwai waɗansu waliyai su kuma daban ke bantattu duk wanda ya haka ya yi mummunan fahimta game da alqur'ani ko hadisin manzon Allah bai ɗanɗani zaƙin larabci na alqur'ani ba bai ɗanɗani irin abin da ke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don bayi iri biyu ne ko dai mu zai to lahi ko zan me waliyullahi ubangiji ta'ala ya kore walitaka walitakar mutan maka dangane da ɗakinsa an gane ko ya ce wa ma kanu awliya'a sai ce me in awliya'uhu illa almuttaquna walakin aktharuhum la ya'lamun an ce da su ma kanu awliya'uhu su ba waliyan dakin Allah bane ba dan saboda me saboda su basu imani da Allah ba sai Allah ya ce in awliya'uhu waɗanda suke waliyansa sune me almuttaqun kaga sai aka tabbatar da dukkan muttaqi wato kenan yana cikin waliyan Allah to wannan muttaqi din zaka iya in muka baka wata rajista zaka iya lissafe mana sunan masu takawa ballantana ka ce ga adadin waliyye ga farkon waliyye ga katimul auliya'i ma'ana kana nufin daga wane a matsayin sa na katimul auliya'i Allah baya da sauran wali a ban kasa hada na kasa duk mutane ko dai mutum ya zama wali ko ya zanto aduwi kafirai Allah ya ce musu ada'ullah wa iddu lahum masatatun min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum ku da aka ce turhibuna adu wallahi ku kun zo me kenan auliya Allah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا وأن سكي إيماني كركوليكي ɗan adawa ta ‘yan adawa da ku a matsayin waliyai a ce ku da aka ce kar ku rike su a matsayin waliyai su ‘yan adawa ne to ku kuma kun zama kun zama waliyai kuma kar ka manta a can an ce in auliya illa almuttaqun an kawo takawa a nan an ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhudu aduwi an kawo imani wanda wannan guda biyan su aka hada a suratul yunus ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون imani da takawa shine walitakar babu suna babu adresi ba maganar ya zo daga bagadada ko ya zo daga maroko ko daga gari kaza ko daga ina ne imani imani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wal allazina amanu wa kanu yattaqun in awliya'uhu illa al muttaqun ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya' sannan Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu allazina din nan ismul mawsul ne ya shafi dukkan wanda ya furta kalmar shahada Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ولي الذين امنوا انما wa الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون salata wa الزكاة zakata wa ومن يتولى wa ورسوله والذين آمنوا wa rasulahu الله هم amanu fa inna hizballahi humul ghalibun duk cikin alqur'ani tun daga bakara hannasi ko kace tun daga fatiha hannasi abin da yasa sukan ce tun daga bakara hannasi saboda a karatun gida ana fara koyon suratul fatiha sai wani daukar suratul fatiha ita ce kasa sannan suratul nasi sannan kuma suratul falak to amma sai ka ce tun daga fatiha ka zo bakara hannasi babu inda Allah ya ambaci wani waliyi da sunan sai ce wani waliyi ne sai dai a faɗi siffofin siffofin kuma za ga imani za ga takawa za ga imani za ga istiqama innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu to wannan thumma istaqamu shine allazina amanu wa kanu yattaqun in ma baka gane ba tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah ta kafu ألا تخافوا ولا تهزنوا jannati بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة wa fil الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم محل الشاهد تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا bayan an ce qalu rabbuna Allah thumma istaqamu qalu rabbuna Allah shine allazina amanu thumma istaqamu shine wa kanu yattaquna da aka ce lahumul duniya fil hayatid dunya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla wa bil jannati allati kuntum tu'adun lahum al bushra fil hayati wa fil akhirah wa fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un lahum bushra fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimati allah abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa in dai mutum yana hada ayoyin da ayoyin to abin zai fito a gare shi tangararan kaman wata a daren hudu ba wani mai cewa hular ka ta kare mun saboda wata da ran sha hudu kan ai fito fili dan haka dai ba wani mutum da za a ce shi kadai ne wali sannan yana daga cikin waliyan Allah ta kawa imani shikenan walakin albirra man amana billahi ba imani ba kenan wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin cikin ku akwai wanda bai imani da wannan ba din mun yi imani da wannan wa atal mala ala hubbihi wali ya kamata yana kyauta wali baya ruwa sawa'un ko na da ko na yanzu wa ya ba ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب سنن وأقام الصلاة سنن وآت الزكاة والموفون بأحدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس محل الشاهد الله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولكن البر من آمن بالله أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون أبو ne ga a cikin alkur'ani a fili sannan baya cikin sanadin wali a ce sai ya tashi sama duk wanda ya tashi sama tsafi yake ba wali bane billahi allazi la ilaha illa duk wanda kaga wai ya tashi sama ya ya shimfida darduma ko ya shimfida buzu a gaban ka ya tashi to tsafi yake domin me yake so ya ce mana manzon Allah sai da ya kwana uku a kogo shi da sayyidina Abubakar a boye sannan suka yi hayar raƙuma sannan suka tafi daga makka zuwa madina kwana bakwai kafin manzan Allah shi bai yi fufuke ya tashi ba kawai sai kuna zaune a Kano ko kuna zaune a Maiduguri a ce aiwa da an yi juma'a da shi amma kuma ya tafi masallacin manzan Allah a Madina zai zikirin juma'a a can da la'asar sannan ya dawo nan gurin da magariba ku yi sallar magariba da shi wannan labari ne kawai idan an rena ka sai a faɗa ma wannan duk wanda ya rena hankalinka sai faɗa ma wannan ya tabbatar cewa baka da alaka da alqur'ani da hadisi ka zama duhun duhubi sai dai kawai a faɗa ka gida kai kamar balagaggen ka dangare ma'ana ka ki ka fahimci qur'ani ko hadisi da an faɗa ka gida kai baka bincike baka bambance tsakanin aya da hadisi da kuma larabcin yau da gobe sai mutum ya larabci ka ce sadaqallahu alazim kaga dole an bayyana da ka wani duhun duhumi saboda haka ya ƴan uwa walitaka na nufin neman kusancin Allah ta hanyar aikata farillai da nafilfili walitaka na nufin taimakon addinin Allah da dukiya da ilimi karantarwa wa'azi faɗakarwa faɗin gaskiya walau ala nafsik sannan kuma walitaka tana nufin neman wato ainihin ƙaunar ubangiji to waɗannan siffofi guda uku yadda waliya suke tabbatar da su tsakaninsu da Allah mahaliccinsu haka suke tabbatar da su tsakaninsu da junansu tsakaninsu da juna suna son juna tsakaninsu da juna suna neman kusancin juna wannan yawa wannan alkhairi wannan yawa wannan alkhairi abin farin ciki ya samu wannan in taya ci shi ma ya same ne taya ni abin jaje in jajinta masa shi ma ya jajinta mu sannan kuma suna kaunar juna ba sa hasada wa juna waliyai ba sa hasada wa junansu ba'dhum awliya'u ba'd ne haka suke da juna to amma da zaran ka na ce ai wa ne idan ka karɓi wurdin sa idan ka karɓi wurdin wani wali da ba shi ba to shi ya fushi da kai sai an jaddada maka nashi wurdin ai wa ne idan ka kai ziyara kabarin wani waliyin da ba shi ba to shi kuma ya kore ka a dariƙar sa sai an jaddada maka wannan to kaga wannan sun zama ba'dhum awliya'u ba'dhin ba'dhum a'da'u li ba'dhin dan in dai waliyin gaske ne ka karɓi zikirin sa sai ya aiki da shi ka karɓi wani waliyin ma sai ya aiki da shi ka karɓi wani waliyin ma shi ma sai ya aiki da shi ka hada duka duka ya aiki da shi ba zai damu ba dan ya san cewa zurriyatan ba'daha min ba'd amma da zaran ka fice daga wurin sa sai ya fushi da kai har sai ranar da ka dawo aka maka tajdidi to kaga ai lamari ya lalace kuma waliyai sun zama yan adawa da juna kenan ba su fushi da juna kamar jam'iyyun siyasa to asali ma waye ya ce maka wani waliyi na da wani wurdi ba wani mai wurdi sai manzon Allah da'u kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamiri ku kyale dukkan wani zance yan an ce ga zancen annabi in ana maganar rana ta fito ina maganar fitilar kwai ina maganar a ci balbal ba wani maganar a ci balbal kuma bayan rana ta fito ana maganar manzan Allah kuma wurdin manzan Allah salatin manzan Allah zikirin manzan Allah addu'a daga bakin manzan Allah to sai a ce kuma ga addu'ar waliwa ne ga addu'ar waliwa ne ga addu'ar waliwa ne to tawa zamu bi cikin su ku yi ittifaki ku kanku ku tsayar da daya sai mu bi shi amma wannan ya kawo waliyinsa wancan ya kawo waliyinsa idan tafiya ta yi tafiya wancan ya kafa mahaifinsa eh, eh, wancan ma yana son ya kafa mahaifinsa wancan ma yana son ya kare gidansu ni ma ba mu da gidawa ba san in kare gidanmu ba amma muna kokari ne mu kare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karantar da mu yada karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu Allah ta ulaika sayarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah zai ji kansu inna Allah azizun hakim lalle Allah ta'ala shine aziz sahibul izza ma'ana wanda yake da izza da buwaya sannan hakim kuma shine mai hikima وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات وبنجي تعالى يا القولي ga mummunai maza da kuma mummunai mata mu yi musu alkawali jannatin tajri min tahti al-anhar aljannatai lafazin jannat jam'i ne na aljanna aljanna kuma yana nufin lambu domin sinadarin jimin da nunin guda biyu janana wanda shine idan ka haɗe su kai idgami zaka ce janna wannan sinadarin duk inda ya je ya komo cikin larabci yana kai komo ne a ma'anar boyuwa idan mutum ya shiga cikin lambu rassa da bishiyoyi da ganye da dausayin wajen yakan boye shi shi yasa aka kira mutum wurin aljanna aljanu kuma muke kiran su aljin wato aljanu saboda mai boyuwa suke ido baya ganin su ina fata mun fahimta daga nan kuma jariri da ke ciki tunda shi ma ba a hangen shi sai ta hanyar na'ura ta zamani ake kiransa janin falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban ma'ana bishiyoyi ne manya manya masu rassa masu ƴaƴa masu daɗi ga ruwa na zirga zirga a karkashin su sune jannat din wa'ada Allahu wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wato koramu na gudana karkashin bishiyoyin ko gine-ginen da ke cikin gidan aljanna khalidina fiha za su dawwama a ciki babu mutuwa babu tsufa wa masakin tayyiba ga kuma wuraren zama masu daɗi masu daɗi a ɗabi'ance masu daɗi a shari'ance don ka iya samun abu mai daɗi a ɗabi'ar ka amma ko mara daɗi ne a shari'a tun da ta haramta shi ka iya samun wani lokacin shari'a ta halatta maka abu amma ɗabi'ar ka ta ki karɓarsa sai ka ji baka sha'awarsa ka ki cin shi ba dan ka haramta ba sai dan ɗabi'a ka bata awarta irin yadda annabi yake cin naman dan wai sai dan babu shi a garin mu ban saba da shi ba to amma duk abin da ke cikin aljanna yana da daɗi a shari'ance yana da daɗi a ɗabi'ance wa masakin tayyiba fi jannati adin a cikin aljanna ta dindindin lafazin adana ya adinu yana nufin aqama yuqimu al-iqamatu al abadiyya zama ne na dindindin babu mutuwa babu tsufa shi yasa aka ce mace jannatu adanin waɗansu malamai kuwa suka ce lafazin adanin ɗin alam ne ma'ana suna ne keɓantacce na wani wuri a cikin aljanna dan waɗansu keɓantattun mutane abin nufi wadallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyiba wannan ita ce aljannar kowa da kowa ina fata an fahimta amma wa masakin tayyibatan fi jannati adanin to wannan wata keɓantacciyar aljanna wadda an tanadi ta lil mursalina wal anbiya was da shuhada wato keɓantacciya ba ta sauran gama garin mutane ba haka waɗansu malamai suka ce to duk wannan ya ginu ne akan cewa al muta'atifan ababai guda biyu da aka ambaci daya sannan ɗayan suka ce idan zatin su ya sha bamban lalle wancan daban wancan daban amma idan zati ɗaya ne sifa daban-daban ce to abu ɗaya ne kenan to nan gurin waɗansu suka ce zatin ya sha bamban jannati adanan ba ita ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu ba wata ce daban kenan waɗansu kuma suka ce duk abin ɗaya ne siffa ne kawai wa ridwanun min Allah akbar yarda daga ubangiji subhanahu wa ta'ala to kuma ita ce tafi komai ma daɗi ta ma fi shiga aljanna ɗin daɗi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yarda da bawa ba zai ƙara fushi da shi ba ya fi shiga aljanna daɗi hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna fil jannati غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها a cikin aljanna akwai waɗansu ɗakuna wanda daga waje sai ka hango ciki daga ciki sai ka hango waje ma'ana saboda glass din da aka sa ba irin na duniya bane ba baya daukan ido in ka taho ma zaka dauka ba komai to amma kuma akwai labule da za a sama duk lokacin da kake so akwai katifu na shimfiɗa zarabiyu mabasusa ga ababai na kishin gida mutaki ina fiha alal ara'iki la yarawna fiha shamsan wala Harira ga bishiyoyi da suke kasa kasa wadaniyatan alaihim zilaluha wa zulladat qutufuha tazlila ma'ana duk waɗannan kayan ni'imar cikin aljanna ga dai wani daki daga waje ka hango ciki daga ciki ka hango waje sai manzo Allah ce adda Allahu ubangiji yayi tanadin irin waɗannan gidaje da dakuna liman at'ama ta'am ga dukkan wanda ya ciyar da abinci sawa'un cikin watan azumi ko wajen azumi ka ciyar da makocinka da ke cikin halin kakanuka ka ciyar da talakan da kake na cikin halin kakanuka yi tanadar abinci dafaffe ga wanda shi baya da mai dafa masa danye ga wanda yake mai iyali ne zai kai a gida a sarrafa masa shi ma ya je yana ba da umarni da hani ya ce ko tuwon shinkafa za a yi ko a dafa shinkafa haka yana umarni da hani eh, idan kai wannan kaga shi ma ka sa shi ya zama mutum a gidansa ya rike gwamnatin da karfi wa alanal kalam da dukkan mutumin da ya tausasa harshe ya zanto yana da daddadan zance baya da kazantar baka wa ba asiyam kuma ya rinka bibitar azumi ma'ana yana yin azumi na nafila akai akai ba kullun kullum ba wa salla wan nasu niyam kuma ya kashe dare yana sallah lokacin da waɗansu ke bacci masu irin wannan aikin dan su aka tanadi irin wannan aljanna Allah sa mu cikin su ubangiji ce warduwanun min Allah akbar yarda daga Allah madaukakin sarki ta fi daɗi kamar da hadisi kuma ya nuna hakan cikin sahih muslim zalika huwa al-fawz al-azim wancan abin da aka ambata shine rabo wanda yake mai girma الله ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا wana وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ubangiji ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wannan kamban girma kenan da Allah ke kiran manzon Allah da shi ko yace ya ayyuhan nabi ko yace ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilayka rabbik wa in lam taf'al ma ballagta risalata يا أيها الرسول لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر كويس يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا كوكما يا أنبشيش المزمل يا أيها المزمل كو المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر أما النبي إبراهيم أكتي ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا معناته كلايش لسونانسا ya nuhu innahu laysa min ahlik aka kira shi da sunansa ya salihu aka kira shi da sunansa ya shu'aibu duk kowanne da sunansa amma manzon Allah ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir ya kai wannan annabi mai girma jahidul kuffar ka yaki kafirai wal munafiqina da munafikai waghluz alaihim ka kausasa harshe akan su wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama waɗansu daga cikin malamai suka ce jahidil kuffara a nan gurin yaƙi kafirai bisaifi wa sinan ta hanyar takobi ta hanyar tsinin mashi amma wal munafiqina kuma bil hujjati wal bayan ta hanyar hujja ta hanyar bayani tunda manzon Allah bai zare takobi ya yaƙi munafikai ba wannan haka sirarsa ta nuna kaga wanda ya kalli ayar ba tare da ya koma sira ta annabi ba to kila sai ya fahimci cewa annabi ya yaki munafikai da takobi irin yadda ya yaki kafaran makka da takobi wanda kuma ba haka bane ba an ruwaito magana daga ali bin abi talib yace suratu tauba ta sauka ne ko kuma yace qur'ani ya sauka ne da takobi iri hudu takobin farko ta mushrikai fa idan salakhal al ashhurul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qawdu kull marsad kaga wannan mushrikai kenan takobi ta biyu ta ahlul kitab qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya an yadin wahum sagirun takobi ta uku ita ce ta kafirai ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wannan ayar kenan takobi ta hudu ita ce ta albugatu yan tawaye musulmi ne amma suka yi tawaye suke yakar sauran yan uwansu musulmi ubangiji ta'ala ya kawo wannan a cikin suratul hujurat wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah za a yaƙe su da tsinin takobi da tsinin mashi da kaifin takobi har sai an dawo da su tafarkin Allah sai an dawo da su sunnar manzon Allah to wanda yake da ikon yace a yaƙe su shine imam amir khalifa daga cikin khalifatul musulmin daga cikin khulafa'ul muslimin karkashin sa ne ake gane waɗancan sun yi tawaye ba daidai suka yi ba da haka sai a yaƙe su dan a dawo da su kan daidai dai idan aka kyale abin a haka to idan na kafa kungiya ka fita sai in ce kai tawaye in halattawa sauran mabiya na cewa mu yaƙe ka kaga wannan sai a barna kai ma an ka kafa kungiya na fita sai ka ce na yi tawaye sai ka halattawa mabiyanka cewa su ɗauki kan sakali su yaƙe ne to kaga wannan sai a mayar da ayar alqur'ani abin wasan yara kenan kowa ya ja yadda ya ga dama ya fassara ta yadda ya ga dama baya duba tarihin annabi baya duba tarihin sahabbai baya duba maganganun sahabbai kawai ya fassara a yadda ya masa zaki a rai to kuma wannan barnar da mutum zai yi lokacin da ya dauki wannan salon ta fi amfanin da zai iya kawowa Allah tsare mu jahidul kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'awahum jahannam waghluz alaihim wadansu malamai suka ce ta yaya ubangiji ta'ala zai ce waghluz alaihim bayan Allah ya tsarkake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa baya da jalza yace walau kunta fazzan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين sai waɗansu malamai suka ce ai wannan maganar cewa annabi ya zanto mai tausasawa ana nufin game da wanda bai saba ma ubangiji ba game da wanda bai kangare ma ubangiji ba amma in mutum ya kangare wa ubangiji dole sai an yi masa wani nau'i na gilza gwargwadon sabawar gwargwadon tsananin gilza din kausasawar ta iya kaiwa a kashe shi idan ya kashe rai ai nau'i ne na gilza ta iya kaiwa a yi masa bulala idan ya zanto cewa kazafi yayi nau'i ne na gilza ta iya yiwa a yake shi kuma a halatta dukiyarsa ta zama ganima ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum al kuffari wal yajidu fikum ghilza wa alamu anna allaha ma'al muttaqin amma da aka ce walau kunta fazzan ghalizal kalbi ana nufin game da sahabbansa mummunai sahihai salihai baya kausa sa tunda Allah ya ce waqtir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wato ka sassauta fukafukan ka zanto mai tawazu game da waɗanda suka bi ka cikin mummunai wa ma'awahum jahannam wato su kafare mako masu ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama yahlifuna billahi ma qalu munafikai kenan suna rantsuwa da Allah wallahi ba su faɗa ba Allah ce walaqad qalu kalimatal kufri tun ko sun riga sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirta bayan musuluncin su wa hammu bima lam yanalu sun himmatu da aikata abin da ba su ci nasararsa ba shine waɗansu daga ciki suka so wato ainihin su cutar da annabi ko su kashe shi ko su zaburar da doki raƙumin da yake kai dan raƙumin ya faɗi da shi ya faɗi idan ya so ko ya mutu ko ya lahani sai ubangiji ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansa su ci nasarar yin wannan ba to daga baya da aka laikar da annabi sirrin su suka zo suka rinka rantsuwa da Allah cewa su ba su ce kaza ba kuma su ba su yi kaza ba qalu wa laqad qalu ولقد kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima ya yanalu وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وبنجي تعالى وما نقموا ba abinda suka tsana illa an aganahum Allah ko ba abinda suka kyamata kawai sai dan an aganahum Allah wa Allah da manzansa ya wadatar da su daga falalarsa Allah ya wadatar da su daga falalarsa manzan Allah ya wadatar da su daga falalar Allah subhanahu wa ta'ala to malamai suka ce wannan salo ne daga cikin salon magana a babin balaga suna kiransa cewa ta'akidu zammi bima yushbihul madha wato zargi da abin da a ganin ido yayi kama da yabo an gane ko wato ana zargin mutum da abin da a ganin ido kamar yabo ne wa ma naqamu babu abin da suka kyamata illa an aghnahum Allahu wa rasuluhu min fadli to da Allah idan mutum ya kyamaci cewa Allah ya bashi falala wannan mutum abin yabo ne ko abin zargi abin zargi ya kyamaci falala Allah a ka. abin zargi ne ko abin yabo duk mutumin da ya zama haka ya zama abin zargi yaya Allah zai maka falala sai ka tsani wannan falala da Allah ya maka wannan ya zama abin zargi to sai aka ce wa ma naqabu babu abin da suka tsana illa an aganahumullahu wato a yadda aka fito da zancen kamar ayabe su amma ko menene zargi ne wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atana ba abin da ka gani abin tsana a wurin mu sai dan mun yi imani da Allah ah to mai imani da Allah sai zama abin tsano ya zama abin tsana ya zama abin zargi qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi yanzu ko ahlul kitabi ko abin da kuke tsana a wajen mu in kawai ba dan mun yi imani da Allah ba shine abin tsanar ku a wurin ku <laughs> to wanda ko duk ya tsana wanda ya yi imani da Allah wannan abin abin da ya abin zargi ne ko abin yabo abin zargi ne ma'ana ta'kidu dhammi bima yashbihu al-madha وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا وإن يتوبوا يكو خيرا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم إذا دا زاس توبا تو دا يفعل الخير أغريس وإن يتولوا أما إذا سكا جوية بايا سكا جكر بدا وأذن دا أكي مسكا كي دا سكا بيشي to me zai biyo baya yu'azzibuhum Allahu azaban aliman Allah zai musu azaba azaba mai radadi fi dunya a duniya da lahira a duniya azabar da za a yi musu shine ne su yi ta ganin musulunci na ci gaba su ko basa so su ga sunnar annabi na ci gaba su kuma ba sa so su ga koyarwar annabi na ci gaba su kuma ba sa so kaga ai nau'i ne na azaba abinda baka so ya faru yana faruwa ba wanda ke cikin takaici illa baya son gaskiya ta bayyana kuma gaskiya tana bayyana zuwa yake ya hana ido barci kai wanda kai faɗi gaskiya ka je ka kwanta kana ta barci har da mai shari shi kuma ya je kwanta yana takaicin yaya zai yi ya hana mutane fahimtar wannan gaskiyar kaga a wani nau'i ne na azaba yu'azibuhum Allahu azaban aliman fid dunya wal akhirah a duniya da lahira wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir sannan ba su da wani waliyi majibincin lamari wala nasir ko mataimaki fil ardi a ban kasa domin Allah madaukakin sarki shine mai taimakon waɗanda suka imani su ko ba su yi imani ba ballantana Allah ya taimake su aya ta gaba منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب ومنهم سكن منافقين من آهد الله أكون دي وألا القول انت لئن آتانا من فضله للي إذا الله يبامد سكن فللسا لنصدقن wallahi sai mun yi sadaka mun fitar da haƙƙin Allah wala na na min salihin kuma lalle sai mun kasance cikin salihan bayi masu kyawun magana da kyawun aiki bayan kyawun aƙida da kyawun kuduri amma fala ma atahum min fadli yayin da ubangiji ta'ala ya basu daga cikin falalarsa bakhilu bihi sai suka yi rowa da abin da Allah ya basu haƙƙin Allah din na zakka ba su fitar ba taimakon addini da dukiya ba sa yi taimakawa dangi da makwabta da suke cikin halin kakanuka yi duk ba sa yi shine bakhilu bi da ko kafin su samu sun sha alwashi lalle Allah ba su da falalarsu ai da mu muke da kaza ai da an yi kaza ai da ni na mallaki kaza ai da an ga kaza an ga kaza an ga kaza amma Allah yana ba su kuma sai suka yi shiru kaga wannan aya ko shakka babu tana kankasar kan kowa ba lalle bane sai mai wanda zai samu manyan kuɗi miliyoyi ko wanda zai samu kananan kuɗi da yawa za ga mutum baya da koko bai na cewa ina ma ina da kaza aida na yi kaza aida ne na mallaki kaza irin wani aida na yi kaza ana nan ko shekara ba za a kai ba ko watanni ba za a yi ba sai Allah ya baka wannan abin sama da nawa ne shike kuma sai mutum ya shiru falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa sai su juye wa sai su juye baya wa hum suna masu kawar da kai ba sa son ma a ja aya makamancin ruwan da za ta tana musu alƙawalin su ko alwashin da suka yi ubangiji ta'ala ce fa aqabahum nifaqan fi qulubihim sai ubangiji ta'ala ya bi su da munafici a cikin zukatansu da su ba munafikai bane ba amma da suka ari siffa cikin siffofin munafukai ita ce yin alkawali kuma ka sami ikon zaka cika sai ka ki cika ka saba to sai ubangiji ta'ala ya bi su da munafunci na zuci kaga falan ma zagu a Allahu farko suna kan shirya. to shi yasa dukkan siffar da aka ce siffa ce ta munafukai yi iyakacin kokarin ka ga cewa baka siffanta da ita ba na daga cikin siffar su saba alkawali alkawali tsakaninka da mutane ko alkawali tsakaninka da ubangiji duk wanda ya ce in na samu kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza cikin ayyukan addini wannan waye wa alkawali Allah ya wa alkawali duk wanda ya ce in na samu kaza zan yi maka kaza zan yi maka kaza zan muku kaza zan yi kaza zan yi kaza wannan ku yawa mu yawa alkawali to saba alkawali ko tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane baya da kyau na biyu wato ainihin cin amana a baka amana ka je ka ci amanar dukiya amanar zance amanar menene amma sai ka je ka ce san ba haka akai ba ba da kai aka hada ka kulla ba kwata kwata ba haka akai ba na uku shine mutum ya zama makareci kawai mutum yi ta ƙarya don labarin da zai zanto karya ne to ƙarya wadda ta fi mune ita ce karya ta addini duk wanda yake karya a addini in kaga Allah ya kyale shi ya mu'amalance shi ne da sanastadrijuhum fazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah na masa talala mai kamar sake ne ka duba musailimatul kazzab ƙarya yayi yazo ya samu annabi ce kai kai ba bake ne amma annabtar kashi biyu aka ce kai ka dauki rabi ne in dauki rabi amma sai ka zo ka ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnas kace duk mutane aka turo ka tun da ran manzon Allah amma Allah bai karɓi ransa ba har manzon Allah ya bar duniya sai lokacin halifancin Abubakar Siddiq sannan aka kunyata shi aka ci nasara akan sa aka kariya shi ka duba su saja mace ce ita ma ta daga tuta tace ita ma annabiya ce yan kabilar ta yu suka bita dan kasancewa li kulli sakita lakita dukkan wata bola da za a dukkan wani datti da za a kai juji da bola a jefar wani zai je karkade kura ya dauka da haka duk wani mai lalataccen akida sai ka samu wanda zai bi shi kuma kar ka taba mamakin wannan saja mace ce a tarihi ba taɓa yin annabiya mace ba amma ta fito ta ce musu ita ita ba annabiya ce kuma suka bita har ɗaya daga cikin su yake cewa ashad atuna unsa nutifu biha wa asbahat anbiya'un su zukurana ita kai tan mu mu annabiyar mu ta zama mace mun kewaye ta muna mata dawafi sauran jama'a kuma annabawan su maza ita kai tan mun yi hasara <laughs> to tunda wani wata ta yi kururuwar annabiya ce ya bita wani ya bi musailatul kazzab kai wani ma yake cewa wallahi na san cewa annabi Muhammad akan gaskiya yake Rabi'a ƙarya yake lakin na kazzaba Rabi'a ahabbu ilaina min sadiqi mudar sai dai mai ƙarya dan kabilar Rabi'a dan kabilar mu shi na fi kauna sama da mai gaskiya dan kabilar mudar to irin wannan ya zaka yi da su innal ladzina haqqal alaihim kalimatu rabbika la yu'minun sai ka ja aya sai ka ja hadisi sai jahili sai ya ƙaryata ka imamu shafi'i yace musu da jahili shi fi komai wahala shi fa komai wahala ce ban taɓa yin musu da jahili ba sai ya kayar da ni aka ce me yace zaka ga aya ka ga hadisi sai ce ban yadda ba ya kare shi ba wani wahala kai ne ka wahalar da kanka wannan aya tana cikin suratul baqara ne ko tana cikin suratul ali imran cikin suratul shuara sura ina ne kai ka wahalar da kanka sai ka kare gaba ɗaya sai ce ban yadda ba <laughs> jahili kenan ka gama magana ya ce bai yadda ba ya faɗa ma bakar magana kai kake da ikon ka za aya shi baya da ikon ya za kai kake da ikon ka yi hadisi shi baya da ikon yayi kai ka san yadda zaka yi li'irabi shi ba zai iya ba kai ka zaka iya fitar da waɗansu maganganu na malamai karkashin aya shi ko yana nan dinkin amma sai ka karanta sai ce bai yadda ba shikenan ta faru ta kare an mai da mai tsaye saka hmm, kai kuma sai ka ci gaba to wannan idan kana karanta tarihin baya duk ba zai baka haushi ba tarihi ne ke maimaita kansa waɗansu kuma musulmi mutum kaza sun san cewa ƙarya yake yi amma suka ce sai mun bishi akan haka dan mai dan wani yau ya ce sai ya buwa ne na taɓa tattaunawa da ni da wani har yanzu ina sanar da shi na'ibi ne na ɗaya daga cikin limaman masallacin juma'a a Kano kuma tattaunawa nan ta kai kusan shekara goma sha tara wajen sabin ne muka tattauna ya riga ya san ya je ƙarshe bango ba abin da zai faɗa yace kai wallahi ko da wane da nake cewa shi nake bi yau ya dawo duniya ya ce shi bai yadda ba ni ina nan kan wannan abu ya faɗi sunan wani wali to ya zaka da shi yana nan kuma na ibin limamin juma'a ne a Kano kila yanzu yana jina kuma ya san ba ƙarya nake masa ba kuma inda na ga dama sai in faɗi sunansa amma ni ba dan tafife bane a koyaushe ko ba haka ba fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ubangiji ta Allah sai bi su da munafici a cikin zukatan su tunda suka yi munaficin aiki sai bi su da munafincin zuci kaga sakamakon munafincin mai baka wallahi ƙarya tana da hadari ƙarya game da addini ita tafi komai hadari kai ƙarya game da Allah game da manzon Allah game da hukuncin Allah game da hukunci dokar manzon Allah ba fita gidanku bace yana da sauki kai mun ƙarya na tattauna da kai kace ban tattauna da kai ba ka tattauna da wannan kace ban tattauna da kai ba na hadar kai da zuka ce ƙarya ne baka taba gani na ba baka san ma zanan da ke fuskata ba wannan mai sauki ne amma kaiwa Allah ƙarya kaiwa manzon Allah ƙarya kai hu, to wannan shi fi komai hadari a duniya Allah tsare mu da ƙarya don siffa ce cikin sufofin munafikai فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون sai ubangiji ya bi su da munafunci a cikin zukatansu saboda abin da suka saba na alkawali tsakanin su da shi irin alkawalin da suka yi masa wa bima kanu yakzibun kuma saboda abin da suke yi na ƙarya wato duk wanda ya mayar da ƙarya sa ubangiji Allah zai gadar masa nifaka a cikin zuciyarsa ya ubangiji ka tsarkake harsunanmu daga ƙarya ka tsarkake zukatanmu daga nifaka abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya mana akwai magana mai muhimmanci cewa daga yin kururuwa ta jiya wani bawan Allah ya taimaka da keken ɗinki sababbi guda biyar keken ɗinki sababbi guda biyar shine abdurrahman wanda yake ɗa ga marigayi alhaji abba gana trap ɗaya daga cikin dattijai na wannan masallaci kamar yadda kuka sani muna fatan allah saka masa alheri allah jikan mahaifinsa kuma kofa dai a buɗe take ga dukkan wanda zai taimaka kamar yadda muka faɗa tun jiya wassalamu alaikum wa rahmatullah